Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum baba. Lafiya lau. aka ba a makaranta. To ba sai ki je ki ba? to mutum da kace sai na yi karatu shine na ga duk assignment din da aka ban kamata ya kai in zo in gaya amsar. ina jin ki. To baba me da Hausa? Mm. Kare dai kare ne. Eh. To ne tebul da da Hausa? Tebul faranti kenan. Eh an yamma mun ji bokon na. Eh. Faranti ko? Eh. ne rat da Hausa? Rat? Eh, eh mage kenan. Mage? Eh. To me baba menene dok da Hausa? Dog? Mm. doki kenan. <laughs> Dok, doki. Doki? Eh. To baba me menene spoon? Me? Spoon. <laughs> almakashi almakashi su ne dai ma'anonin su ko eh mana ashe dai ba ba kai dunkuleren jahili ne kamar ya shi ne kake dagewa ne karatu a haka ma wallahi na fi ka ilimi ashe dai kai ma ba kai karatun nan ba horse doki eh. rat bera eh. table shi ne kujera haka ne fa wallahi haka ne dashi afa ne <laughs> spoon cokali dog shine kare haka ne wallahi tallahi haka ne wallahi to kin ga amfanin ilimin kenan in ni ban sani ba ke kin sani sai ki koyar da ni na rantse ya Allah gobe zan ce iyayen mu su zo su tambaye aure ni ma ba karatun da zan yi aure zan yi tunda ma har a haka na fi ga ilimi ke kin isa to ba mun fi ga ilimi ba ne ke ka ciki wuce gida ban san iskanci alaikum ina ƙara gabatar muku da sabbin magungunan mu wanda muka saba kawo muku a yau ma mun kawo muku magungunan maganin sanyi wannan kuma shine maganin basir wannan maganin shine maganin sanyin da ke hana haihuwa wannan shine maganin ƙarfin maza wannan maganin ulcer wannan kuma shine maganin typhoid da malaria Jama'a duk mai bukatan wannan magani ne ya dinga wannan layin da ke jikin wannan bidiyon. Sannan kuma idan ba magani za ka siya ba, kar ka kira wannan layin kuma kar ka yi magana ta WhatsApp. Sannan sai ka tura kuɗi kafin nan a tura ma magani. Sannan muna iya tura maganin mu a duk inda kake a faɗin duniya.